القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي اجتبح ورحمة للعالمين أرسله بلغ الرسالة وعد الأمانة وجاهد في الله تعالى حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ما تعقب الليل والنهار وعلى صحابته الكر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya ‘yan uwa barkanmu da haɗuwa cikin wannan masallaci na alhaji mu'azu da ke kan wannan layi na alhaji mu'azu a nan tudun dukun a zaria mahaɗutan ci gaba da karanta littafin mai albarka muhtasaru siratin rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin babban malami shekul islam muhammad bin abdul bin taimimi annajadi muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya masa rahama a yanzu da muka fara magana muna daren litini ne ashirin da biyar ga watan jumadal ula hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da hudu da talatin da tara wannan kuma ya zo daidai da daren sha biyu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya in ba kuma haɗo mu da ya gabata ba mun ji sanadiyar musulunta hamza tubni Muttalib da kuma irin yadda addinin musulunci ya ci gaba sakamakon shigan shi musulunci a yau kuma za mu ji islamu umar radiyallahu an musuluntan umar umar ibn khattab Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa ya masa rahama ya ƙara yadda ga sahabbai ga baki ɗayansu umar bin khattab wani gwarzo ne da aka yi a cikin musulunci shine khalifan musulunci na biyu bayan abubakar as Allah maɗaukakin sarki ya kare ta a gare su in mun samu littafin ta hadibu siratin nabawiyya wato taqiqin yusuf al shafi na ɗari ɗaya da takwas, har zuwa shafi ɗari ɗaya da 110 yana yin bayani dangane da waye umar yana nuna jarantarsa bayan duk wani littafi da ka sani na tarjaman sahabbai ba wani wanda ya kare face sai da ya kawo tarihin umar in ka karanta littafin al-isaba fi da sahaba littafin al-imam ibn hajar al-asqalani zaka ji umar bin al-khattab yana cikin sahabbai na farko farko da ya fara ambatan tarihin su in ka samu littafin al-isti'abu fi ma'rifati sahaba littafin malam abdul barri al-maliki Umar bin al-Khattab yana cikin sahabban da wannan amshakin malami malam Abdul Barri ya fara ambata tarihinsa tun a farkon karo haka in ka samu littafin sifatu safwa ko safwatu safwa ko littafin sifatu safwa yadda karanta shi an yi karanta shi a haka ka ce sifatu safwa ko safwa ko safwa duk akan karanta shi a haka littafin al-imam ibn al-jawzi ya ambaci tarihin umar bin al-khattab haka al-imam ad a cikin littafin sa as-sahaba cikin mujalladi goma sha biyar rubuta wannan littafi kan a mujalladin farko ya ambaci waye umar bin al-khattab har zuwa su khalid bin khalid waɗanda suka rairayo waɗannan littattafai da malamai suka rubuta dangane da tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka taƙaita mana shi cikin mujallabi ɗaya khalid bin khalid ya rubuta littafin rijalun wani sa'un haular rasul rijalun wani sa'un wato wato rijalun haular rasul khalid bin khalid yana da littafin ar-rijalu haular rasul wato mazaje da suka kewaye annabi sallallahu alaihi wa wa sallam illa wannan malamin san sanda ɗalibin ilimi zai yi mu'amala da littafinsa to sai ya yi a hankali kwarai domin Khalid bin wani lokaci yakan kwaso abu ba da ya tantance ba shi yasa ka cimma a cikin littattafan da ya rubuta akwai aggasu wa samin akwai wato littattafansa tumbin jimuna ce tumbin jimuna ne akwai na ci akwai na zubarwa da aka ɗalibin ilimi zai yi hudda da littattafan da Khalid bin Khalid ya rubuta to sai ya yi taka tsantsan sai ya rika yana tantancewa amma sa'ad yusuf abu aziz ya rubuta littafin rijalin wani sa'un haular rasul shi ma ya ambaci tarihin umar mun gane ko da sauran littattafai da yawa wanda yake sha'awan ganin tarihin umar waye umar bin al-khattab sai ya koma ma waɗannan littattafai da amma ma ya kuna abinda muka fi ba muhimmanci a wannan zaman shine mu ji sa'ad da Umar bin al-Khattab ya musulunta da kuma dalilin musuluntan nasa da kuma tasirin da musuluntan nasa yayi wa addinin na musulunci mun gane wannan jama'a da kyau waɗannan abubuwa guda uku su ne za mu ba muhimmanci a wannan zama muna fatan ubangiji maɗaukakin sarki ya mana agaji sai da ce muhammad ɗan abdulwakaf ya buɗe da ruwayan abdullahi ibn umar ni'mal abdu abdullahi ibn umar law kana yusalli min al-layl wataran abdullahi dan umar yace da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Rasulullah nayi mafarki na ga ga mala'iku sun zo sun kakka mana hagu da dama suna ingiza kiyata sun tasa ne za su kai ni wuta daga an buɗe kofar wuta gadan gadan waɗannan mala'iku za su wurga da cikin wuta sai na farka ya rasu rasulullah ya ma'aikin Allah ya zanyi da raina rufe bakin abdullahi dan umar ke da wuya ya kammala wacan nan tambaya da ya shigar da ita ga farin jakada sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya baki ansa da cewa ni'mal abdu abdullahi ibn umar law kana yusalli min al-layl ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ma dalla da bawa kaman Abdullahi dan Umar mun gane ko ma'ana turka shi Abdullahi dan Umar ya cancanci zama bawan Allah mutumin kirki ne bawan Allah ne amma ina mata a ce yana sallar dare mun gane wannan jama'a da kyau dan daga nan Abdullahi dan Umar yace ban kara fashin sallar dare ba sai na zumce sallar dare a tutur malamai sai suke fassara dukkan wani mafarkin da wani ya yi gashi an taza ya shi za a kai shi wuta don aka bincika ba a samu yana da waɗansu miyagun akika waɗanda suka jefa mutum wuta ba to sai a ce duk yadda aka yi ubangiji ta ala yana so ya an karar da shi ne game da sakaci da yake da shi dangane da mai sallar da kiyamun layi sallar da akan yi bayan sallar isha daga nan hakullo wa albijar mun bai wannan da kyau sallar dare sawa'un kai raka a ɗaya ko kai raka a uku ko kai raka a biyar daga nan har raka a tara mun fahimci wannan jama'a da kyau duk kai waɗannan rakoyi daga nan har raka a goma sha ɗaya to ana kiran sallolin dare ana buƙatar a rika wannan abdullahi dan umar allah maɗaukakin sarki ya ƙare ta a gare shi ya ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك imma umar ibn al-khattab aw bi abi jahl ibn hisham fa kana ahabbakuma ila allah umar radiyallahu anhu mun gaide ko fa kana ahabbakuma ila allah umar radiyallahu anhu abdullahi dan umar Allah ya kare yadda a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce Allahumma ya Allah a izzal islama ka ƙarfafi addinin musulunci ka ɗaukaki addinin musulunci ka buwayar da addinin musulunci bi a habbin rajulaini ilaik sanadiyar musuluntan ɗayan mazaje guda biyu wanda ka fi so ba na akwai mutum guda biyu Allah ka zaɓi wanda kake so wanda ka fi so cikinsu ka ƙaddara mashi ya musulunta musuluntansa ya zanto dalilin samun ƙarfin musulunci mun gane jama'a da kyau ma'aikin Allah ya daga hannu yana wacin nan addu'a sai Allah ta sai ma'aikin Allah ya faɗe su ya ce in ma Umar ibn al ya Allah ko dai ka ƙaddarci Umar dan Khattab ya shiga musulunci ya musulunta musuluntansa ya zanto dalilin ɗaukakan musulunci au bi abi ne ke sha. ko kuma ka kaddarci abu jahal wato abu jahal baban wauta ma'aikin Allah ne ya sa masa wannan nickname din ngai ne ko in ba ka ba sunan shi haka hakan bin hisham ngai ne ko to amma saboda sa da zaluncinsa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya rada masa wannan suna wanda yake tallata wautan sa da zaluncinsa da rashin tausayin sa da kankaran abu jahal ma'aikin Allah ya ce masa abu jahalin ma'ana baban wauta mutum ne mai wauta mai a wajen zalunci ma'ana mai karfin hali wajen zalunci da barna mun gane ko ya Allah ka karfafa addinin musulunci da ɗayan mutane guda biyu wanda ka fi so ko dai Umar bin al-Khattab ko kuma Abu Jahal bin Hisham Allah ka ɗauki dai cikin amma ka zaɓi wanda ka fi so ya zama shi za ka kaddara mushe ya shiga musulunci kuma ya amfanar da addinin musulunci mun gane ko abdullahi dan umar ya ce fa kana ahabbahuma ila allahi umar sai zama yar manuniya ta nuna wadda Allah ta'ala ya fi so cikin su biyan shine umar mun gane jama'a da kyau me yasa wata irin yar manuniya ke da nuna wannan a zahiri wa shiga musulunci cikin su umar shi abu jahal an kashe shi a badar bai shiga musulunci ba ya mutu ala hatfi adve ya mutu kan kafurcin shi mun gane ko da aka bai shiga musulunci ba kenan shi umar tun da shi ya shiga musuluncin yana nuna kenan shine Allah ya fi so ya sa ka dan umar ya ce wanda sai zama wanda Allah ya fi so shine umar radiyallahu anhu Allah ya kare ta a gare shi waya ingantacciya ce waccan na ruwa da wakaci ta tabbata Limamu turmudi ya fidda ita cikin nan ba hadisi dubu uku da shida da tamanin da ɗaya je ka karanta sahihu sunan tirmidhi littafin muhammad nasiruddin wa muhammad nasiruddin wa sunna ibn nawh muhaddis diyar shamiya muhammad nasiruddin albani je ka karanta musnad na imam ahmad imam ahli sunna wal jama'a cikin juz'i na biyu wato mujallar na biyu shafi na casa'in da biyar je karanta sahih ibn hibban namba hadisu dubu shida da ɗari takwas da tamanin da ɗaya malam abdu wato abdubnu humaid babban malami ne yana da al-musnad musnad na abdubnu humaid a cikin wannan littafi nan ba hadisi na ɗari bakwai da hamsin da tara ya fitar da wannan watan ruwaya daga abdullahi ɗan umar kuma ya tabbatar da cewa ruwaya ce ingantatta sanadan wa matanan ruwaya ta inganta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya daga hannu ya ce ya Allah ka ɗaukaka addinin musulunci sanadiyar musuluntan ɗaya cikin mutane guda biyu wanda ka fi so kun gane ko ma'aikin Allah ya wannan addu'a ya yi wacan nan addu'a a ta ruwaya wacce a ƙarshe ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rika cewa Allah ka ɗauka addinin musulunci da Umar Allah ka ɗauka addinin musulunci da Umar mun fahimci wannan da kyau wa ruwiya an ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qala li Umar radiyallahu anhu lima summita al-faruqa lima summita al-faruqu فقال أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام ثم شرح الله صدري للإسلام وأول شيء سمعته من القرآن ووقر في صدري الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى تكن سورة طه آية تتفس فما في الأرض نسمة فما في الأرض نسمة أحب إلي من نسمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألت عنه فقيل لي هو في دار الأركب فأتيت الدار وحمزة في أصحابه جلوسا في الدار ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البيت فضربت الباب فاستجمع القوم فقال لهم حمزة ما لكم فقالوا عمر فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ بمجامع ثيابي ثم نترني نترة لم أتمالك أن وقعت على ركبتي فقال ما أنت بمنته يا عمر فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد فقلت يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا أو حيينا قال بلى فقلت ففيما الاختفاء والذي بعثك بالحق لنخرجن فخرجنا في صفين حمزة في صف وأنا في صف له له كديد ككديد الطحن حتى دخلنا المسجد فلما نظرت إلينا قريش أصابتكم كابة لم يصبكم مثلها قط فسماني رسول الله صل... فسماني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفاروق وقال صهيب لما أسلم عمر رضي الله عنه جلسنا حول البيت حلقا فطفنا واستنصصنا مما غلظ علينا Muhammad dan Abdul Wahab Allah madaukakin sarki ya kare ta wato Allah ya masa rahama yace wa ruya an ruwaito an ibn al-Abbas an samu ruwaya daga abdullahi dan abba radiyallahu anhuma Allah ka yarda da su da shi abdullahi da shi mahaifinsa abbas kun gane ko abdullahi Ɗan abbas to da abbas ɗin, da dan da uban da abbas da abdullahi ɗansa da Allah ya da su shi shine radiyallahu anhuma mun gane ko annahu qala li umar radiyallahu anhu abdullahi dan abbas ka ta almajirin umar yana cewa na kasance nukan je kofar gidan umar ina so in masa tambaya dangane da matsala ta addini inda zan aika ya fito zai fito amma sai in tsaya ina jiransa ya ce sai in kwanta a kofar gidansa wani lokaci da kura ta hamada da rairayi in iska ya kaɗo su sukan lullube mayafina da na rufe da shi sai in waye gari sai na tuko mayafina daga cikin kura ko hamada ko rairayi ko yashi da iska yi lullube farkon abdullahi dan abbas da shi saboda tsawon jiran da yake wa malamin su ya fito daga gida ya karanta da shi matsalan addini kwara daya in gane ko wa galibi su ba irin mu bane ba yan kwaya kwaya malamin bai fito ba a kwankwasa mashi ko ba in bai fito ba a buga mashi waya sai ya ga miskon sha biyar so ake ya mai tambaya kan wata matsala kwara ɗaya to a ce dai malayo kayi jinkiri to haka sun ummu abda a ba ce nika tsaya in jira sai da bike ce nika tsaya in jira mun gane jama'a da kyau zai da ɗan sabir ma malamin shi ne wata ran zai ɗan sabir ya fito ya fito ya hau saman dukinsa abda da sai ya zo ya rike zaman dokin nan wuya wuyan dokin wajen bakinsa yana saman kafaɗan abdullahi dan abbas yana cikin ahalul baiti abdullahi dan abbas yana cikin ahalul baiti sai kama linzamin dokin yana ja zai dubna sabi da ce haba kana ahalul baiti ko ma baya ce a'a haka aka umarce mu mu yi wa malamanmu mu girmama su mu kimanta su in umar bin al-khattab ya ce haba abdullahi dan abbas dan me ba za ka aiko in zo gidanka in karantar da kai hadisin ba alhalin kana cikin alubai ta a matsayin ka ya kai haka sai ce a'a ilimi cewa aka yi abishi shi ba ya ba ba mun gane ba a jikin? to aka hoton magabata su suna kimanta abin suna darasta ilimi suna darasta masu ilimi suna darasta waɗanda suke koya a hannunsu in fahimci wannan da kyau ba yau yadda abubuwan ya zama arha ya zama shikenan a walakanta ka ne ba ka wanda kake da kima kake salutin din shine wanda zai rika dibowa daga to yana baka amma matukar mutum yana dibowa ne daga kwakwalwa daga kirji ta Da ya baka to wannan ba shi da wani kima ba shi da wani daraja wannan hallaka ne dole sai mun dawo al'umma ba za ta ci nasara ba sai tana kimanta malaman cikinta Allah ta'ala da daddaba mun fahimci wannan jama'a da kyau yace abdullahi da abbas ya ce na tambayi umar malamina, na lima summital faruku me yasa aka kira ka da suna faruku mai raba gaddama me yasa aka kira ka da wannan suna faƙala aslama hamzatu ƙabali bi kabli bi ayyamin hamza ɗan abdul ya musulunta kafin musulunta da kwana uku inga an san abdullah da abu yake tambayar malamin sa umar me yasa ake kiranka alfaruk in an ce Faruq marabi mai rabawa mai yanke duk wani jayayya kat in gane jama'a da kyau ana cuccunawa duk ya zo ya raba gaddama gaba ɗaya kowa ya haɗu kan gaskiya me yasa ake kiranka faruku ya ce abin da ya faru hamza ya riga na musulunta da kwana uku sun mace Allah ku sadari lil Islam daga baya sai Allah ta'ala ya haskaka kirjina na gane addinin musulunci wa awwalu shay'in sami'tuhu min al-Qur'ani farkon ayar da na fara ji cikin alkur'ani mai girma wa waqara fi sadari, watan nan ayar ta zauna a cikin kirjina gane ko ka saurari abu daban ka fahimci abun daban abun ya zauna ma a kirji daban kuma ka yi aiki da shi daban ce shi umar yana cewa farkon ayar da na fara ci na fahimci ayar ayar ta zauna man a kirji na yunkurin in yi aiki da ita ita ce faɗin Allah maɗaukakin sarki Allahu la ilaka illahu Allah ta'ala shi kaɗai ne ba wani Allah da ya cancanci a bauta masa don shi ya halittu duka in ba shi ba lahul asma'ul husna gare shi ne dukkanin kyawawan sunaye suka tabbata mun gane jama'a da kyau watannan sura tana cikin tsaha watannan aya tana cikin suratul tsoha mun fahimta da kyau aya ta takwas fama fil ardi nismatun daga lokacin da na ci watannan aya daga sanda ayan na ji ta daga sa'ad da na ji ayan na fahimce ta sai na ji a cikin zuciyata duk duniya shine fama fil ardi duk duniya ba wata nismatun ba wata rai a habba ilayya wacce na fasanta min nismati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sama da ran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace daga jin watannan aya sai na ji jikina duka yayi sanyi sai na tsinci kai a wani halin da duk duniya ba wata ran da nake so kamar ran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan fada ya zama bala'in abokin gaba ga ma'aikin Allah da addininsa amma a kalli ayan alkur'ani da ya ji nan da nan sai zuciyarsa ta juya anna Allah ya bai bainal mar'i wa kalbi kaga nan da nan yayi nan da nan ya juya kuma yace duk duniya na ji ba wanda nake so kamar sa fasa'altu anhu sai na tune tambaya na tambayi gari da sahabbansa na ce wai ina ne zan iya ganin ma'aikin Allah nan ina ne zan ganin zan iya ganin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fakila ne sai waɗanda na tambaya suka bani ansa suka ce da ni huwa fi daril arqami yanzu in kana son ganin sa je gidan al arqamu bin abil arqam ka je wannan gida zaka cin masa Hukumar ta ma'aikin Allah a gidan da ke wuya kafin musulunci ya karfi gidan al arqam mun ko fa ataitu dara umar bin khattab yace sai na je gida wa hamzatu fi ashabihi julusan fi hamza ya riga ya shiga musulunci da kwana har shi ma ya shiga gidan nan ya je majalisin ma'aikin Allah ga sauran jama'an hamza sun kewaye shi suna zaune hamza na tsake su kun fahimta da kyau wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bil bait shi ma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cikin gida da sauran sahabbai fa zarabtul baba Umar bin al-Khattab yace sai na kwankwasa kofan gida. fastajma fastajma al-qawm mutanen gidan gabaki daya sai suka taruri daya sun ji muryar Umar sun dauka Umar ya kawo hari fa qala lakum hamzatu da hamza ya ga jama'a suna tarewa duk an je ana buya an tare a wani daki ana buya siyam da ya daga murya ce malako me ya faru na kuna kuna watsewa kuna kuya faqalu umar umar suka ce kai umar umar ma'ana irin ba daman nan ga ga wani dan tauri nan malam ya taho fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ma'aikin Allah ya ga jama'a suna gudu suna kuya an ji an ji muryar umar sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fito daga gidan al'arqam din ya fito daga wannan gida na al'arqam bin abil arqam ya fito fa akhadha bi majami'i thiyabi ma'aikin Allah ya ga ah mutumin nan mun kyale mai cikin gari mun zo mun shiga wani gida mun boye kanmu kuma ya biyo mu wurin to ai ja da baya dama ba tsoro bane ba shine ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya jakin dinsa shi da kansa umar yake cewa ba a akhadha bi majami'i thiyabi sai ya rike majami mahadan tufafina ko kamar kace ya ci kwalana sai ma'aikin Allah ya ci kwalan wa ya ci kwalan ya ci kwalan Umar bin Al-Khattab summa natarani sai ya girgiza ni kafin aka ci kwalan mutum aka nuna dan an nuna mishi bi isa ko akan jijjiga shi ne ko ya san cewa eh akwai bawo akwai <laughs> ya san kai ma kanin gogan ne ko ya jittika shi da kyau sai ma'aikin Allah ya mai shi ne na tara ni ya jittika ni na taratan jittika wanda lam'ata atamalak na kasa jurewa an waƙa'atu a laruku baki har sai da ne gwiwa saboda tsafa ke jittika yo annabi sun zaba karamin karfi yake da shi ba ga da aka zo za a haƙa yaƙi za a yi haƙin handak ba dutsen da ya kasa faso ba sahabbai ɗumbi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga kutuma da hannu daya in ya buga mu dutsen tarwatsewa yake ba shi kaɗai ba duk annabawa Allah ta'ala yakan yi su da namijin karfi duk annabawa haka suke ba wani annabi ko kaga annabi lange lange haka to annabawan Allah akan ba su kirji ne ninkin ba ninkin Aliyu bin Abi Talib ka kalli shi yake kirari daga tanga kusan yaki baban Hassan da Husaini Aliyu Haidar an alladhi sammatni ummi Haidara duk darin dan Aliyu yake kunna idza tadda al da taqi bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun kasance in yaki ya tsanani kumurzu ya kumurzu Kuma aikin Allah mukan je yana bakin dinmu ai annabi sallallahu alaihi wa wasallam ba karamin jarumi bane ka je ka karanta kokuwansu da rukana rukana wani mutum ne a jahiliya malam kafin ya shiga musulunci duk ko ina ana ji da rukana in za a irin kalan kowa din nan nasu irin taron su na jahiliya yawmul ukaza ɗaya daga cikin kasuwannin su na jahiliya da akan zo a nuna kokuwan gargajiya da al'adun gargajiya da nuna bajinta da ƙarfi mun gane ko tuntu suku zulmajal ko ɗaya daga cikin aswaqul jahiliya in za a yi irin wannan ai rukana yake cinye taro ba kowa ke iya taron shi damba ba saboda tsabagen karfin shi rannan sai rukana sai zo yana latsa annabi sun tsama haka yana dan latsa shi kai da aka da aka da aka rufa kafin haka sai ga rukana kawai aka fada kafafuwa na haka ya sama da rukana san bara shi da kasa tun a jahiliya ba kafin Allah ta'ala ya aiko annabi sama ku je ku karanta littafin talhisul khabir al-imam ibnu hajar na ga ya fitar da wannan yayi takhrijin sa mun fahimci wannan da kyau ma'aikin Allah yana da karfi shi yasa da Umar ya zo ha kofar gida annabi ya fito a fusace ya ci kwalan Umar ya jijjiga shi a sai da ya kada shi kasa mun fahimta da kyau bayan Umar ya sha kasa kala sai farin jaka da ma'aikin Allah mun gane ko sarkin karfin masu karfi sai ce ma an tafi min na ya umar me kake nufi me ka zo ya umar me kake nufi me minyarka ma'aikin Allah ya ɗauka umar ya zo da mummunan kuduri ne ya zo ya cutar da al'ummar musulmi kamar yadda ya saba ya ɗauka haka ne fakultu sai umar ya ce ma'ana kamar lisanul hal yana cewa mayar da hukan ya rasulallah ashhadu an la ilaka illallah wa annaka rasulallah abin da ya taho da ni in tabbatar maka da cewa na yarda ba abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai Allah kuma tabbas kai dan nan dan sakon Allah ne Allah ne ya aiko ka ba ƙarya kake yi ba mun gane ko Umar ya faɗa haka sai da ya daga murya yana faɗin haka jama'an da suke cikin gida Darul Arqam waɗanda suke ji suna jin gurgurmaya da dauki ba da ake a gobar gida sai suka ce umar ya sha ƙasa umar na shan ƙasa sai aka je na kalmar shahada gaba ɗaya mutanen da suke cikin gidan nan fa kabbara ahlu dari duk waɗanda suke cikin wannan gida kowa ya kabbara takbiratan wata irin kabbaran da sami'aha ahlul masjidi tun daga darul arqam bin abil arqam har zuwa masallacin harami sai da aka ji muryar kabbara kaga ba ƙaramin kabbara ne ka ba a ce daga nan wurin an yi kabbara wannan kabbara a ce an ji wannan kabbara a ƙaurin juli mun gane da kyau a ce daga nan an yi kabbara ko daga nan wurin an yi kabbara an ji wannan kabbara a dushi can hanyar banzazzau daga nan daga nan tudun jikon ai kabbara a dushi a banzazzau kaga ba ƙaramin kabbara ne mun fahimta da kyau daga murya suka yi suka kabbara sai da mutane duk aka ci ko ina kun sa lokacin suna da sahara ba bishiyoyi ba benaye da aka murya nan da nan zai je nesa to Allah mun fahimci wannan da kyau fa qultu ya rasulullah to bayan Umar ya musulunta abu na farko da ya fara cewa yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah alasna alal haqqi shin ba akan gaskiya muke ba kun gane ko in mitna ko da an kashe mu kan addinin nan ba an kashe mu bisa gaskiya da yaɗa shi ba au hayaina ko kuma mun rayu akai ko mu mutu ko mu rayu dai ba akan gaskiya muke ba ya rasulullah qala bala annabi yace tabbas akan gaskiya muke fa qultu umar yace sai na ce fa fi mal ihtifa to dan me ake kuya shine fa fi mal ihtifa dan me yasa za a yi me za a kuya a fito mana ballo ballo ware waje a fito a fili a saraha raha wa fi sarakati raha a fito balo-balo don a huta wallazi ba a saka bil haƙƙi la na janna na rantse da wanda ya aiko da gaskiya na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ya rasulullahi sai mun fita sai mun shiga cikin garin makka mun tabbatar da cewa mu musulmai ne inda suke tabbatar da cewa su kafare ne kare kharajna fi saffai kuma ya ce ma'aikin Allah ya da shawara ta sai muka fita muka yi sahu biyu daga gidan darul arkam muka fita muka yi layi biyu kun gane ko hamzatun fi saffin hamza shine a farko shine mutum na farko a layin farko kun gane ko wa ana fi saffin ni kuma ni ne mutum na farko a layi na biyu aka sa layuka guda biyu layin farko hamza ne sai sauran jama'a suka bi bayan shi layi na biyu umar ne a gaba sauran jama'a suka bi bayan shi kawai ana dauke da tutar musulunci za a tanna a shirin garin makka kun fahimta da kyau haba aka shiga kan malam layi biyu aka yi aka shiga cikin ina cikin garin makka wa ana fi sabbin lahu kadidun hamza yana tafe yana gurnani yana tafe yana karaci ka kadidin tsahani yanda ka san karajin injin nika shine a tsahanu injin nika kun gane ko ka aka tada inji me yake yi kara ko to lahu kadidun hamza yana tafe yana kara ka kadidun tsahani yanda ka san karan injin nika ma'ana kuma wani na ya shirya mu fitina to fito hatta da kallal masjida umar ya ce a sai da muka shiga masallacin harami na makka falamma nazarat ilaina quraish lokacin da quraish suka kalle mu suka ga layukan nan namu guda biyu musulmai asabatkum kabatun sai mugun bakin ciki ya same su shine kaba lam yusibkum mislu haqqu tunda suke ba taba hadiyar bakin ciki irin na ranar ba daman suwa suke takaba da su hamza ne da umar sai yau duk sun koma wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam fa sammani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al faruq to kaji abdullahi da abbas daga ranan ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rada man wannan lakabi na faru kaga a lokacin da ana koyan ana koya ne amma sanadiyan shigan waye musulunci aka fito fili Umar bin Al-Khattab wa qala Suhaib Suhaib Rumi yace Suhaib Rumi yana cikin mutane masu rauni waɗanda aka azabtar da su a Makka yace lokacin da lamma aslama Umar radiyallahu anhu Suhaib Rumi ce lokacin da Umar bin al-Khattab ya musulunta jalasna haula al-baiti hilkan a lokacin sai da kai ga mun samu fawa mun samu karfi cikin addinin sai da ya zama muna zama inda albaiti a wajen ɗakin ka'aba hilkan sai mai da'ira mun gane ko sai mai halka mu zauna mai da'ira mun gane ko mu zauna a wajen ɗakin ka'aba kawai fatofna muka rika dawafi abinmu muka dawafi a ɗakin kaba da sunan musulunci wastansafna aka rika mana adalci min magali da alaina ana mana adalci daga irin matsa mana da aka rika aka rika dawo ana mana safi. mun bai tonan da ma da kyau to a nan gudun cikin watan ruwaya wacce ruwaya ce ingantacciya abdullahi dan abbas yayi wa umar bin al-khattab tambaya dangane da dalilin musuluntarsa kuma umar ɗan khattab ya ba shi ansa mun gane ko a cikin ta mun ji dalilin da ya sa umar ɗan khattab ɗin ya shiga musulunci ko kaɗan daga cikin dalilai na shigar shi musulunci sa'annan mun ji irin tasirin da umar ɗan yayi malamai da yawa sun yi ruwayoyi dangane da musuluntan umar akwai ruwaya sama da ɗaya ruwayoyi ne daban-daban suke faɗan musuluntan umar mun gane ko sai dai dukkanin ruwayon sun yi tarayya kan jin wata aya cikin suratul taha mun fahimta da kyau watannan ruwaya da muka ji Muhammad dan Abdul ya ambata mana ita daga Abdullahi dan Abbas akwai wata ruwaya kuma da al-Imam Ibn Sa'ad ya fitar a cikin littafin sa at-Tabaqat Tabaqat Ibn Sa'ad wanda ita kuma watannan ruwaya ya ruwaito ta ne daga Anas dan Malik Allah ta'ala ya kara masa yadda yace abin da ya faru Umar dan Khattabi ya fito cikin garin Makka yana rataye da takobinsa sai wani mutum cikin banu zahara ya haɗu da umar sai ya cewa umar ina za ka je ya kai umar sai umar ya ce zan je ne in kashe muhammadu da wannan takobin nawa mun gane ko to shikenan sai wannan mutum cikin banu zahara sai yake cewa to amma umar in ka je ka kashe muhammad baka ka tsammanin da banu hashim da banu zahara duk za su yi taron dangi a kan ka kai masu kashe ka sai umar ya ce wannan magana ta ka magana ce ta mai karya gwiwar mutumin da ya himma ya aikata wani abu duk yadda aka yi duk yadda aka yi ka kyale addini ne kai ma ka koma ne ka shiga addininsa. mun fahimci wannan da kyau ma'ana duk yadda aka yi ka shiga addininsa ne shine araka kadasa ta an dinika ma'ana ka kyale addininka na gargajiyanci da bautan gumaka ka shiga addinin muhammadu shi yasa kake faɗa man wannan zance na karya gwiwa don allah mun fahimci wannan da kyau to dama mutumin da gaskiya shiga addinin musulunci ne to sai cewa umar in baka wani labarin da zaka yi mamakin sa zaka gigita sama da abin da kake tsammani na da shi sai umar ya ce mashi bani sai ce uku tuka wahanatuka ukutuka wahatanuka alhatanatu ko alhatanu alhatanu shine siriki ukutuka ‘yar uwarka kenan ƙanwarka wahatanuka, da sirikinka mijinta mijin ƙanwarka shine balarabe in ka ya ce alhatanu yana nufin siriki ya ce in ka labarin da ya wuce wannan ya ce e ba ni ya ce ga ‘yan uwarka nan ƙanwarka wa hatanuka da kuma sirikinka wadda kuka aurawa auren ƙanwarta ka wadda kuka auren masa da ƙanwarka su biyun ai kadakara kati na kallazi an ta halayi sun bar addininka da kake kai kun gane al'ukhtu wal hanat al'ukutu walhatanu su biyu da ‘yan uwarka dawa da sarkinka ai sun bar addininka sun shiga addinin muhammadu to nan da nan umar da ya ji haka a gigice sai ya ruga a gurguje a gurguje ya tafi gidan kanwarsa ko da ya je sai ya cimma a su masu habbai waɗanda suka shiga musulunci sun zo wajen ɗan uwansu musulmi suna gidan suna zazzaune cikinsu akwai habbabu bin al'arat mun gane ko habbabu ibn al-arat yana cikin su da habbabu ya ji motsin umar ya tabbatar da cewa wancan umar ne sai habbabu ya shiga wani lungu a gidan ya je ya buya alhalin da ‘yar uwan umar kanuwarsa da mijinta su kuma sun zauna suna karanta alkur'ani sun zo daidai suratu ɓaha gane ko sun zo ciki sun zo kan suratu ɓaha har sun zo faɗin allah maɗaukakin sarki wato sun zo faɗin Allah maɗaukakin sarki Allahu la ilaha illa kuwa. mun gane wannan mu jama'a da kyau Watan nan aya da Umar yace ita ce ya fara me Allahu la ilaha illa kuwa, lahul asmaul husna sun zo daidai wannan gaba sai Umar dan Khattab sai ya ji da suka ji sai suka boye alqur'anin suka daina karatu suka daina karatun Alƙur'anin. amma tare da haka sai Umar dan Khattab sai ya shigo sai ce me naji kuna yi ne sai suka ce ba komi umar ɗan hatsab ya ce ƙarya kuke akwai abin da kuke yi na samu labarin kun bar addinin na gargajiya ma'ana addinin bautan gumaka kun shiga sabon addinin nan na muhammadu ya kalli mijin ya ce to in ba ku daina wannan addinin ba sai na kashe ku gaba da mun gane ko to shine anan shi mijin da sirikinsa kenan sai na maza ya ce haba yaya umar misali ba ka gani ya kake gani in ya zama gaskiya tana nan a addinin da ka ji an ce mun shiga yanzu ko gaskiya ne mu bari kawai saboda karfin iko to da Umar ya ji sirikin shi ya faɗa haka sai ya fara kaiwa sirikin nashi duka ya fara kai masa naushi yana ya kai masa duka yar uwan Umar uwan Umar ta ga za a yi mata buji-buji da miji sai ta taso a guje sai ta shiga tsakanin Umar da mijinta tana angaje Umar tana ingije Umar umar da ya ji haushi ta ingije shi ita ma sai ya mare ta marin da ya mata ta yi fushi ya ta ce an ma shiga addinin ka yi abin da za ka yi in gane wato ina fassaro maku sani. ce an ma shiga addinin ka yi abin da za ka yi to lokacin da umar ya ga ta bude wuta ba ta tsoron shi kun gane da ya fusata yana bambami to lokacin da ya je ta bude wuta sai shi kuma sai ya sauka fushin nafi sai ya sauka yana sauka sai ce to me kuke karanta dan karanta man ma abin da nake muna karantawa ta gama fushinta da ya lallashe ta ce ta karanta washi to shine da tashi za ta karanta masa sai ta kara maimaita mashi faɗin Allah madaukakin sarki wato Allahu la ilaha illa huwa lakul asma'ul husna mun gane ko yana jin haka sai ce ashkadu Allah ilaha Allah wa anna muhammadar rasulullah sai imani nan take a gabansu mun gane jama'a da kyau daga nan kuma ya fara neman ina ne ma'aikin Allah yake don ya je gabansa ya jaddada masa wannan kalma ta ta ainihin tauhidi ina fatan mun gane ya ce innani ana Allahu la ilaka illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri mun gane ko har watan nan aya bayan wancan aya da ya ji har watan nan ma ya ji ita kuma watan nan ruwaya dan ina fatan mun gane to banda wannan ma akwai wata ruwayar. amma babban malami Alimamu, imamu abu nu'aymin al-asbahani Allah maɗaukacin sarki ya masa rahama malami ne babba da ya zo ya sufo waɗannan ruwayoyi kala-kala cikin littafin gilatul auliya ya kawo wancan ruwaya ya kawo ruwaya dukkansu sun sha bamban da junansu wajen ba da tarihin yadda umar ɗan khattab ya shiga addinin nan namu na musulunci wajen nan ruwa ta ce kaza wajen can ruwa ta ce kaza to sai ya ce dukkan ruwayoyin nan baki ɗaya sun tabbatar da cewa umar ɗan sun tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi addu'a Allah ta'ala ka ƙarfafa musulunci sanadiyar umar ɗan hattab abu na ɗaya ya ce dukkan ruwayan sun nuna cewa umar ɗan hattab ya shiga musulunci ne sanadiyan jin ayan alƙur'ani mai girma mun fahimci wannan da kyau sakamakon sauraron me ayat alqur'ani ne girma al-imamu abu nu'aymin al-asfahani yace kan haka yasa umar dan hakko ya shiga musulunci bayan ya gama kawo ruwa duka mun fahimci wannan da kyau har ma malamai suna nasiha karkashin nan ga masu wa'azi da masu hutuba da masu jan hankalin mutane karkashin addinin musulunci suka ce duk yadda al'amari ya kai al'amari in za ka yi wa'azi to ka yi wa'azi da alƙur'ani in za ka yi wa'azi ka yi da hadisi kar a ce za ka faɗakar da mutane amma kai ta magana ba aya alƙur'ani ba wani ingantaccen hadisi kai kai kawai kai na magana with authority to anan wani mutum ko ya ci ka ba zai yadda ba tunda ba kawo mishi cewa Allah ya ce annabin Allah ya ce ba mun fahimci wannan jama'a da kyau sai ga ka faɗi magana sai wani mutum ya zo ya karya ka alhalin kuma maganan gaskiya ce me yasa saboda shi bai ji ka faɗi hujja ba yanzu ka ga Umar dan Khattab sanadiyan sauraron ayar Alqur'ani wuf ya shiga musulunci da Allah mun fahimci wannan da kyau to ana so lalle lalle in za ka yi magana cikin musulunci to ka kawo aya ka kawo me hadisi kaga wata rana Muawiya ibn Abi Sufyan yana khalifa a lokacin sai ya taso da garin Sham sai ya zo madina shi ne khalifan musulunci a lokacin ina zuwa madina akwai sauran sahabbai duk da ransu irin su abu sa'idin na khudri ya zo ne da azumi sai zai yi bayani ranar juma'a bayan an yi sallar juma'a a kan mun gane ko da ya zo ya hau mumbar yana bayani kafin sallar juma'a da bayan sallar juma'a da ya bayani haka ruwa ta nuna to da ya hau saman bambar yana bayani sai ya zo kan batun zakkan fidda kai zakan koro sai yana faɗin nau'ukan abincin da ake fidda zakkan fidda kai cikinsu da ya zo kan alkama kyakkyawan alkama mun faɗa wacce ake kiranta hinta a larabci da ya zo kanta sai ya ce ya ɗaga alwannan alkama sai da ya nuna ta akan mambar ya ce kun ga wannan kalman alkaman kyakkyawa eh to ina ganin mutum nabiya ɗaya na wannan alkaman kyakkyawa daidai yake da mutum nabiyu biyu na wata alkama ba irin wannan ba ko na wani abincin da ba wannan alkaman ba da haka maimakon ku fitar da sa'i ɗaya mai ɗauke da mutum nabiyu hudu to in dai a cikin wannan alkaman ne kyakkyawa mai tsada in cikinta za ku fitar to in kuka fitar da mutum biyu kawai ya isa rabin sa'i kenan ga kowane mutum ɗaya mun fahimta da kyau to ce ni ina ganin haka yayi sai ya sauka man bari abin shi yana sauka ba ta daɗewa abu idan na kudu ya tara almajiran shi ya ce to ni dai ba zan bu ba sa'i ɗaya muke fitarwa a zamanin ma'aikin Allah muddin nabi hudu kawai wani mutum ya zo daga sham ya ce mana mu duka fitar da rabin sa'i muddin nabi biyu ya ce ba zan yi ba saboda bai ji aya bai ji mai hadisi ba alhalin akwai hadisin sahihi ingantacce mun gane da kyau sai mu muawiya sai bai kawo hadisin ba sai ga kaman ba bukata sai ya kawo hadisin muawiya radiyallahu anhu sai ga kaman ba bukata shi kuma abu sai da kudrar radiyallahu anhu bai san hannun hadisin ba yasa shi tunda bai ji hadisi bai ji magana daga wani kawai ce ba zai yi aiki ba mun gano nan da kyau wanda yake hadisin yana nan a cikin littafin ar raudatun nadiyya sharhin durarul baqiya a wannan ruwayar tana nuna aka samu alkama kyakkyawa mai tsada mutum nabi biyu kadai ya isa mun fahimci wannan da kyau je ya karanta sahih ibn kudaima hadisi ne ingantacce ko yanzu akwai wata shinkafa mai tsadan gaske in za ka fitar da zakkan fitake cikin watan nan shinkafan mai tsada ba irin wannan normal shinkafa common shinkafa da muke amfani da ita ba a'a shinkafa mai tsadan gaske ta musamman in za a fitar da zakkan fitake cikin ta in aka fitar da rabin sa'i yayi saboda wancan hadisin da ke cikin sunan na Imam Ibn kudaima gashi nan siddiq hassan han ya fi da sun cikin littafin arrazatun nadiya shirkin durul bakiya don allah mun fahimci wannan da kyau kullum in za ka yi magana cikin addini ka gaggauta wajen kawo mai nasi kakkai sa da nassi to malamai suna fitar da wannan kuma wannan yake nuna mana ashe in wani abu na ban al'adadi na ban sha'awa ya afku kabbara ake ko tafi kabbara ake yi duk rubuce-rubucen allama usaimin muhammad bin salih muhammad bin salih usaimin mun gane Muhammad Salih bin Al-Usaimin cikin rubuce-rubucen shi abin da ya ce ya tabbatar da haramcin tafi ga maza sai dai bari mata ne aka yadda su yi tafi maza kuma aka ce su yi bari aka ce ka kalli waɗannan sahabbai da suka ji Umar ya musulunta me suka yi yasa sa wani abu ya faru kabbara kake abu na karke jama'an musulmi ko kalli yadda su Umar dan Khattabi jarumai ne amma jarumtansu su sun tuke ne wajen taimakon addinin musulunci kan haka duk wani dan tauri da kake ganin wai bari kai tauri bari kai harkar daba bari kai harkar cije-cije da sare-sare dan me matashi za ka bata lokacin ka kallo su umar su ne jaruman jahiliya su ne ɗan taurin jahiliya amma a ƙarfe sun fahimci cewa abun nan ba cinye suka dawo ma kuma cikin musuluncin suka ɗaukaka sauran ƴan taurin da ba su daina ba suka mutu a kai sun kai labari irin su abu jahal irin su walid ibn mughira irin su uqba ibn abi mu'aydin ai ba su sha ba to haka sauran yan tauri na yau da yaro kawai zai tashi ta cije cije ya ta zazzamo wando shi gayu ne dan me za ka bata a kowane zamani akwai abin da ake yi zamanin tauri yanzu ya wuce da ne aka rika burge waɗansu da tauri in duka kowa ya gano ba wani tauri abin da ake so yanzu ga harka ne na technology ka tashi kai karatun addini ka tashi kai karatun boko ka tashi kai sana'a matasa mu rike kere-kere mu watsar da shaye-shaye mu rike sana'o'a mu watsar da fatsala da iskanci mun fahimci wannan da kyau kowa yanzu abin da ake yayi shine a ga me ke hannunka me ke kwakwalwarka da wannan ake yin fice da wannan ake burge yan mata da wannan ake burge mutanen anguwa amma yanzu wa za ka burge don wai ka zo da kaɗaɗɗen bakinka haka da da baki baki wuli ka zo da dafaffen fuska wa za ka burge ta wani wanda za ka burge akan haka in kai mun ka taka mutum zai maka tukan tsiya ba wani cike da da ka zo kana mutane wani cike an daina wannan an daina yayin shi sun sulli salele suka an tattaba su ba su kai labari ba su ba gobiri to yanzu abin da ake nema duk wani mai harkar da ba ya janye a rufe duk wata jingul ku ji tsoron Allah ku dawo a koma karejoci a raka harkar kere-kere a koma gareji a yi da gaske a koma wuraren sana'o'i a yi da gaske harkar kafinta ɗin nan ku rika samar da abubuwa na ci gaba su ake nima a yau ba harkar sare-sare cicice shaye-shaye da sace-sace ba in gano nan jama'a da kyau kowa ya zanto mutumin kirki shi zawa ga maana angon ba kafa gyara kayanka wannan gyara kayanka ɗan ka kasa gyarawa ka yi baba ka yi yaro ka kasa gyaruwa sai a kama ka gefe guda a gyarta ka da izinin Allah ba za a yarda da wani cije-cije ko wani harkar iskanci da harkar karuwanci da sace-sace da sanace-sanace da shaye-shaye da tsallake-tsallake da tsare-tsare da shaki duk za a yaƙi wannan a wannan unguwar in Allah ya yarda ba za mu kyale wannan ba ba za a kyala wannan ba so kowane anguwa haka ya kamata kai yaro ka kai matashi kai wa kanka faɗa abinda ake yayi yanzu a ga ka kware a harkar kwamfuta kana iya computerizing komi malam yanzu shi ake yayi ta wannan kake burge jama'a a ga kana neman na kanka kana samu ta wannan kake burge jama'a ha kana yin karatun addini a wuri ɗaya za ka yi wankanka ka yi kwalliyanka ka yi wanka ka yi kuka ka kafa ka tana ƙyalli, ka samu haɗa a bankinka ga roba roba ɗin ka bara kan tana ƙalƙali a gefe Ka hansar ɗinka mai kyau ka nema daga halal ɗinka domin ga wurin sana'an ka can a gefe guda kuma da an taɓa ka a ji alƙur'ani da an taɓa ka a ji hadisi a wuri ɗaya an tuttabe ka a ji kayi digiri to yanzu wannan ka zama nurin ala nurin kenan amma kana tawo baka da kotaro talauci ya isa ka ba karya ba rana da baka samu abincin ci ba kana ta yawo da kai sai yan karnuka to <laughs> wa za ka burke kana shan wahala ka ba wanda za ka burke shine wannan ya irin abin da za mu tsinta kenan cikin kisar su umar mun gane wannan jama'a da kyau duk jarantanka in kana ganin cewa kai jarumi ne in ana angon ka je kare da yan gyara kayan ka a tantance ka kai kai jarinta wajen samar da gyara mun fahimci wannan jama'a da kyau ka je an kowanku to in kai jarumi ne to ga inda ake gwada jarinta nan in kai jarumi ne ka zo ka kai ka komo shi kenan ka shiga soja a aika kasan bisa can ne za ka je ka yi wa ƙasa aiki da jarintanka amma anan kan layi kana cici jewa an ga akwai mutane ka kama an ga kaza mutane kama in yin gyara kayan ka shigo har ka ka faɗa ma aya zaki matukar da zaran an sa caji za ka je ka cire wa mutane Za ka faɗa wa ƙawayenka kowa ya zanto mutumin kirki kan mu yadda da harkar daba ko ta ba sigari kakkasha ko in kana so ka ci nasara kai dan uwana matashi ta ba sigari wallahi kakka yadda ka dasa ta a bakinka kakka taba yarda sigari balle ka kai ga wiwi balle ka kai ga wani abu na kayan maye kar ka yadda da kai zana da ɗan kowa ka tsaya kawai ka nemi aure in kana bukata sai ka yi aure halal ɗinka kar ka yadda ka rena kowa ka taɓa kowa kaya je kai kafinta je kai wani sana'a kai aikin wuta je kai aikin filambin ka zama flamba kana aikin ruwa je kai wani aiki kai sana'a ga ga rejujjuka nan firjika na tirela nan ga na haɗa bodi nan ga nan bashin nan ga nan je kai har ka buɗe kwamfuta santa ka nemi kuɗi shiga kasuwa je ka samu aikin yi daga nan sai ka rika siyan duk abin da za ka siya da halal ɗinka kar ka yadda ka taɓa kayan wani kar ka mutuncin wani wannan shi ake yayi a wannan shekaran ya su sauran etin an daina yayin daba an daina yayin shaye-shaye ba ka burge kowa da ne an ganka ake jin tsoronka yanzu ko yaran gari in kai sakaci kana wasu wannan cije-cije yara kanana za su kama kashi maka bulala koma an daina jin tsoro Allah wannan daba aka saka kama shi yara kanana suka sane shi suka sane shi suka bace kashi tukuna ya gyara tafe shi in ga wani mutum ya sa lubo wando ku kama shi kuma mashi da wanda ke sosai ku kama shi kuma dan me zaka sa lubo wando ga 'yan mata na yawa a cikin gari ka zama mutumin kirki sumar Umar bin Khattab su ne uswa su ne koyin mu a wannan gaba muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah madaukakin sarki ya mana gamdakatar nan za mu dakata sai Allah ta'ala ya hada kun mu a makon da zai zo za mu zo mu ci gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu li wa lakum fil qur'anil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمه الله